Assalamu alaikum jama'a masu kalamu da sauraron mu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. A yau ma Studio Kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun hakuri da juna wato kuma da zaman lafiya a cikin wannan yanayi na neman yancin kasa eh, shine maudu'in namu na yau inda za mu gani yadda gudunmuwar da kungiyoyin addini suke wa a cikin wannan kasa ta domin zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a tsakanin al'umma wacce wace gudunmuwa ce kungiyoyin addinai za su kawo domin zaman lafiya waɗanne hanyoyi ne ta kamata a shimfiɗa domin kawo zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta ta jiyar kuma za a yi a kula da wannan zaman lafiya ya kasance mai ɗorewa da kuma zancen kishin ƙasa a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar domin wannan ne muka gaito Beran Baraje Jirgu wanda yake na kungiyar Sidir ta ƙasa eh, sannan kuma ina tare da Malam Sani Sabiu Suleiman kwamishina na kula da harkokin kuɗi a cikin kungiyar ta Sidir amma mata a yankin yamai ina gode allah saka da alheri a bisa kan incin muna da malama amina da za ta taimaka mana an ɗaki magana ni ne malamin ma'ada da zan jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku maudu'in namu na ya shafi batun wato ce gudunmuwa ce kungiyoyin addini za su kawo musamman a bangaren sidira a cikin wannan neman yanci na wannan kasa ta jihar da ce wannan mahara da ta zo daidai da cikon 29 na wato sallar nan ta aji makamai ta kwankwarda a domin kara tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa ta jihar. To kamar da na bayyana muku a nan ɗakin magana ina tare da Riberan Baraje Jarku eh, na kungiyar sidira barin fara da ku reveran eh, eh, idan ana maganar wato kungiyoyin addini da zaman lafiya ko kuma da neman eh, kishin ƙasa tunda muna cikin wani yanayi na da ƙasar mu take ciki wanda ya shafi batun kishi na ƙasa da kuma wato halin da ake ciki na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali shin a ganin ku ya kuke ganin wannan ɗorewar zaman lafiya da kwanciyar hankali za ta kasancewa ganin cewa ma an yi bikin na cikin kimanin shekaru 29 da wannan sallah ta kwankwar shin ya kuke ganin waɗannan yanayi da wannan al'amari to ina farawa da godiya ga Allah wanda ya ba mu dama ya kawo mu wannan lokaci inda za mu tattauna a kan abin da ya shahi zaman lahiya dama ita ƙungiyar sedir babban manuwarta da abin da take son ta gani shine ta ga an yi zaman lahiya cikin ƙasa saboda haka a bisa ga wannan buki da an kai na concord sai in ce yana tahiya daidai da manufar sedir sa'annan manufar sedir kuma tana tahiya daidai da abin da littattafanmu na addini suka zana ubangiji allah shi ya yi mu da ya yi mu kuma shi ya tsara mu wannan tsari ya fara tun daga iyali nan ya kai ga zaman al'umma to saboda haka idan ma mun diba dokoki guda goma cikin attaura ta musa da Allah ya ba annabi Musa don shi koya ma banin Isra'ila ya koya mana kuma mu duka. Dokokin nan guda goma an raba su kashi biyu. Kashi hudu suna nuna hulɗanmu da Allah. Yadda ya kamata mu yi zama da Allah, yadda ya kamata mu bauta ma Allah, yadda ya kamata mu ɗayanta Allah, yadda ya kamata mu biyayya da Allah. Kashi shidda tana nuna mamu irin yadda ya kamata mu yi hulɗa tsakankanin mu 'yan Adam. To, saboda haka sai in ce wannan buki da an kai ko wannan sallah da an kai tana tahiya daidai da nuhin Allah ubangiji Allah abin da yake so cikin wato al'umma shine zaman lahiya. Na gode Reverend Barace Jarku da yake yanzu ne muka fara za mu dawo gadan-gadan cikin gundarin wannan mahara a cikin wannan shiri namu na eh, Malam Sani Sabiu Suleiman batun zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu da kuma batun zaman lafiya a cikin addinin musulunci eh, shin ya kuke ganin wannan tahiya za tana iya daidaituwa idan ka dubi yanayin da wannan ƙasa tamu take ciki da kuma wannan biki da aka yi na concord wanda aka yi shi ciko na karo na 29 ya kuke ganin wannan eh, a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rahmatan lil alamin assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh ada san in aka ce zaman lahiya hausa ke cewa ya zama dan sarki wasu ka ce ma ya zama sarki eh, shi zaman lahiya bai tabbata sai da adalci in eh, ana so a zanna lahiya to sai an yi adalci in akwai adalci to dole za a zanna lahiya adalcin daga shugabanni daga talakawa duka kowa da kowa talaka su yi adalci shugabanni su yi adalci ma'ana in shugaba ya adalci ya ba da abu ga hannun talaka zai zo to shi talaka in bai adalci ba kaga nan ma akwai matsala a gane duk wannan da kaji ana cewa wani na concord wani wani ne na duka wannan abubuwa ne wanda tura suka kyarkyaro shi harkar ta'addanci amma zaman lahiya in dai ana so a zanna lahiya a duniya to dole sai an yi adalci shi ke kawo zaman lahiya gaba ɗaya a riƙe gaskiya da adalci wato in ka diba lokacin da sayan na umar da ya hau halifa farko abin da ya gina shine adalci sai da ya daidaita kowa ya sa kowa bisa hanyar shi akwai wani sarki ya zo za ya ganin shi a nan madina shikenan ya taho da jama'a shi da ya zo sai zo fada shi sai ya tambaya ya ce yana neman amir al shugaban muminai aka ce a ah, ai ka buro shi eh, ta ina ka biyo ce a tauri kaza ya ce ba ga wata babbar bishiya ba wani babban ice ya ce ya gani mai inuwa to yana nan kwance gindin iccen nan sai ya koma sai iske sai na umar yana kwana shikenan sai tsaye sai ce tabbas duk mutumin da ya gina adalci a kansa a kan jama'a dole ne ya kwana har yayi nasari dibo bayan gari ya je ya kwance kuma lokacin nan shine amirul muminina shine shugaban mumine kaf a duniya kamar shine shugaban kasa na duniya gaba daya amma ya zo ga hili yana kwana to kaga adalci ke sa haka nan shi yasa adalci in ya tabbata to shi ke sa a zanna lahiya in adalci ya tabbata shi ke sa ka ba a samu wata baraka ko kaɗan amma in dai akwai rashin adalci to komi na iya faruwa. Mm, yau ganin yan dibe wannan kungiya ta sidir kamar da ake kamar da malam eh, eh, eh jargu eh, ya, bayyana wato an shimfiɗa ta ne domin ta kawo gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu shin ya kuke ganin aikin naku zai kasancewa idan wato kuna son hakan ya tabbata. kasan ita sidir asa yan komite di dialogue mm. na tattauna ne tsakanin tsakanin addinai saboda ka a samu baraka haka mm. kuma sidir tana aikin ta bakin gwalgwado iya kokari don ta ga an zanna lahiya dama ai me yasa aka yi sidir bisa harka addinai dama da inda tashi hankali yake harka harka addini ana ana danganta shi da addini ka gane addinai ne ake hadawa za a tada hankali tunda manzo Allah ke cewa akwai yaki guda biyu wanda bai kare har abada kaga yakin addini da yakin kabilanci wannan bai kare har abada in da aka ce ga yaki na addini ne ko na kabilanci yanzu farar doka an ka ka dauki Isra'ila Palestine eh Palestine mm. ai kaga wannan kullun cikin tashi hankali ake kaga mm. ka kabilu biyu ne Yahudawa da Musulmi mm. ka gani duka harka addini ne ka wannan abin su dama Yahuda tun zamanin manzon Allah dama akwai gaba ba mutane bane masu azanna lahiya ka gani shi yasa ake gani shi bai huda mutum duk inda yake to babu zaman eh, lafiya da yake mu dawo cikin wannan <clears throat> yanayi namu na wato kokarin da kuke yi domin kawo zaman lafiya cikin wannan kasa eh, mu eh, malam sani zan sake dawo gari ka barin zo rivera rivera wannan yanayi da ake ciki a wannan kasa mu wato na neman yanci na neman kasa ta samu hakkinta daga sauran kasashe ya kamata a ce kungiyoyin addinai suna kawo tasu gudunmuwa shin waɗanne hanyoyi ne kuke ganin za su dace wanda za a yi su amma cikin eh, kwanciyar hankali da lumana na gode domin wannan tambaya da kuka aza sai in ce a kwarjinin mutum darajar mutum shine yana da yancin kanshi saboda haka duk wani gwagwarmaya da ake duk wata kokowa da ke ana nan ana yi domin a samu yancin kai daidai ne daidai ne tunda sai in kana da yancin kai kake iya kai waɗansu abubuwa kai ko addininka sai in kana da 'yancin kai kake iya ka yi shi yadda ya kamata yanzu menene muka iya mu kawo wato domin taimaka ma ƙasanmu domin taimaka ma kanmu haka zan ce don a samu zaman lahiya ko in ce don zaman lahiya ya ɗore cikin ƙasanmu abu na farko da mu muke yi shine addu'a sa Allah gaba cikin komi shine babban abu in dai muka sa Allah gaba to abubuwa da yawa ba za mu yi su ba abubuwa da yawa za mu yarda kuma mu ɗauke su tsakankanan mu zaman mu yau da kullum yan tara muke ba mu cika yan goma ba amma in akwai tsoron Allah a cikinmu ko ya swaɗi da annabi isa ya bamu na cewa ah, mu sa albarka ga waɗanda ma suke ɗebe mu na albarka mm. sa'annan kuma kada mu rama mugunta da mugunta mm, eh, idan mutane suka muna mugunta mu maida musu da alheri mm. kuma ya nuna cewa kai akwai ma inda ya ce in an mare ka ta wannan kumce ka ba da wancan kumce ma. Eh, cike wannan eh, <laughs> cike wannan yanayi wannan abu yana iya faruwa. Eh, to, wato magana ce a kumshe. A kumshe dan marin ba na hannu kadai ba ne. Mm. Mutum ya iya zo ya kware ka. To, ai mari ne. Mm, Saboda ka sai ka yahe mishi ka kyale mm. mishi. Aka ce in ma mutum ya zo ya cilasa ka ya dauki rigarka. to ba shi ma wadda ta wuyanka to ka gani kenan an nuna cewa cikin kowane hali a biɗi zaman lahiya idan kowa na son a zamna lahiya to za a zamna lahiya saboda haka mu abu na farko da muke yi shine addu'a muna roƙo ga Allah domin shi ba da eh, hikima zuwa ga dukan al'ummai zaman yau da kullum ni addu'a ta ita ce ubangiji Allah ka koya mini zama tare da mutane saboda haka Allah shi ba magabata hikima Allah shi ba kuma mu da kanmu yanayin kanmu yadda muke zama da junanmu Allah shi ba mu hikima. Yo kamar mutane suna lura cikin wannan yanayi da ake sabo wato kamar ana ganin kungiyoyin addinai suna taka muhimmiyar rawa a mhm. wannan lokaci shin eh, ya kuke ganin tare da waɗannan kungiyoyin addinai suke takawa eh, domin wannan makoma ta wannan ƙasa mu. To mu abin da muka iya mu ce bisa ga Sidir. muna da program iri-iri da muka tsara waɗanda suna taimaka ma jama'a misali mun samu wani horo wanda ake ce mishi kada a kuntata to idan mun tai ga wuri muna tattara duk manyan malamai waɗanda ke da masallacin nan juma'a sa'an nan da duk manyan fastoti da akwai cikin wurin muna tattara su ne kwana uku muna nuna musu shi yana son a zamna lahiya da juna sa'an nan abin da ya kamata su yi shi ne su yi ƙoƙari su yi kokuwa da abin da zai zo ya ɓata musu wato zama da abin da zai kawo musu cuta da abin da zai kawo musu rashin zaman lahiya to gaskiya duk inda muka tahi aka yi wannan koyaswa ta kwana uku sai ka ga malamai da kirista sun fahimci juna dukansu gaba ɗaya sai su ce kai ashe abin haka yake mm. surtu in sun ga ga malami na musulmi ga kuma na krista tare suna aiki hmm. suna ba da koyaswa ana hiddu ayoyi ana nuna ganuhin Allah zuwa ga zaman da ya kamata mu yi ga juna amma sai ka tabbatar da zaman tare eh a dai zamna hmm. lahiya zaman tare kuma kamin mu tahi muna tsara biro in hmm. an yi biro ga wuri sa'annan mu kai mu hukuma dan wata wuta in ta tashi hanyar shari'a ba ta iya gyaranta amma in an bi ta hanya addini nan da nan sai a kashe wannan wuta sai mu ce ma hukuma ko mayor ne ko prefe ne ko su prefe ne za mu ce musu to ga su waɗanga kwamite da aka tsara idan wata wuta ta tashi ko rishin zaman lahiya ku gane su in sun tahi za ku ga yadda za su yi amfani da ayoyin littattafansu sa'annan ta wurin haka za ku ga wuta ta mutu. Eh, na gode eh, Reverend Jargu eh, zan sake dawa wajen naka. Malam Sani eh, Sabiu Suleiman. Oh, wannan lokaci da muke lokaci ne wanda yake da muhimmanci ga makomar wannan kasa tamu. Ganin cewa kasa tana samun neman wata hanyar dorewa ta ci gabanta da ci gaban al'ummata. Ya kuke ganin wannan zai kasancewa za a dama ta da ku wajen neman waɗannan hanyoyi. Eh, Malam Adam aka ce zaman lahiya. So, na bature shine bas shine asas shine ginshiki na dukkan rayuwa ta duniya in ana so a zanna lahiya sai an ba kowa haƙƙin shi in ka dibi yanzu misali reverend jargu kaga krista ne mm. ainihin musulmi ne mm. dole sai na bashi darajar shi na bai haƙƙin shi amma yadda bangaren addini yana da daraja ɗan adam ne ka gane Allah ya bashi daraja ɗan adam ne kamar kowa kamar ni kamar kowa kenan sai na baya mutunci sannan sai bani mutunci sai mu zanna daidai ka gane duk rayuwa in babu mutunci tsakanin juna shi manzo Allah na cewa kulal haqqo law kana murran ka ga gaskiya ko mun dacin ta wani na cewa kulal haqqo law ala nafsi ka ga gaskiya ko da akan kani mm. yanzu misali in ka ɗauki ada duk in ka ɗauki wani yan ta'adda da suke ta damuwar mutane ai kowa ya san su ne ake kuma an san wa ake ba su kuɗi an san wa ke taimaka musu eh to ni kaga nike eh. kafin waɗannan abubuwa su shigo a mm. cikin wannan ƙasa shin ka gani kamar yadda malam bahaushe ne ke cewa sai da ɗan gari akan ci gari mm. akwai wannan su wa'annan kuma ai ba ai da da da yanzu ba ɗaya bane ba yanzu abin ne yayi kamari kwarai mm. a gani to yanzu a matsayin ku na um, uh, shugabannin addinai ya kuke ganin za ku janyo hankalin waɗannan mutane ga su dawo ga zaman lafiya to eh, kamar da revere gai akwai addu'a a yi ta addu'a a yi ta shaida ma Allah Allah ka min maganin su ka yi min maganin su na farko ka roƙi Allah in ma son shirya ne Allah ka shirya da su ka dawo tare da mu ha gane in ba su neman shirya to sai mu roƙi Allah kuma shi ya san da za yi da su maganin abin kawai ai ta shaida ma Allah ka gane Allah ya min maganin su eh, tunda dazu eh, eh, reverend baraje jargu ya ce ana so kawai kungiyar sidir tana gudanar da wani kamfe hakan ga na da kan al'ummomi domin nuna musu mahimmancin zaman lafiya a cikin ƙasa kamar Nijar. Shin kuna ganin hakan zai taimakawa na Eh, zuwa wannan cikin jama'a a ga musu muhimmancin zaman lafiya eh, ta hanyar eh, wato addini ko kuma akwai wasu hanyoyi da za ku yi amfani da su ta da magabata haka kaga ai kaman taro ne aka aka hada malaman kirista da na addini mm. yanda za su zamna lahiya tsakanin su kuma a tara jama'a in aka tara jama'an nan wala Allah watakila tana yiwa daga ciki akwai mai manuwa wadda zai shiga ta'addanci akwai masu shirya in ji wannan kalamin to sai ya jaye sai Allah ya sami wata shirya ba zai shiga wannan abin ba mm. ko ko ya ga wani za ya shiga sai ya ce wani abin nan bai kamata ba kaji kaji yanda Allah ya ce ga yanda annabi ya ce ga yanda wani ya ce ya kamata ba kan lahiya a gani wannan shi yasa wani bi ake cewa in dai ana tattauna tsakanin juna to ba a samun matsala a mm. gani amma a ka'ida ka gani yau ana iya jawo ne a ce malam sani ga harkar da muke so kuɗi ne ake ba su kowa ya san wannan manufai ai shi yasa na ce maka manzo Allah na cewa kulul Ka kaga gaskiya mun dacin ta kowa ya san manufa abin nan ka gane wasu kurari ne ake tarawa a yi forman su a ba su makamai a yi ce su tara hanyoyi kowa ya ga wannan abin kiri-kiri kuma kowa ya sa abin da ake ciki amma ganawa eh eh, eh, eh, wannan abin addu'a kaɗai ke maganin su game da na ga maka Ayi addu'a kullum a yi ta addu'a wa'annan mutane in suna neman shari'a Allah ka shiri da su wanda baya neman shari'a to kuma sai a shaida ma Allah Allah kaɗai san da za yi da su. Na gode malam Sani zan sake dawo gare ka. Eh, Reverend Barace Jarku an san da wannan kungiya taku mm. ta wannan kwamiti na da hada eh, eh, kirsoci da musulmi mm. da ma sauran wasu addinai mm. eh, gurin ko shine na ganin makoman Nijar ta kasance mai dura cikin ci gaba da zaman lafiya shin aikin nan naku ya kuke tar da shi kuna samu wata gudunmuwa da ita gwamnati take baku domin ganin kun ci gaba da wannan kokari naku na wada kan al'umma domin daga bangaren addini ne yawanci ake samun dosu tashi-tashin hankula a cikin kasashe da muke kuke gani idan ka ɗauki misalin a yankin gabas ta tsakiya ko kuma a wasu yankuna na, eh, eh, afirka gaskiya na gode domin wannan tambaya mai mahimmanci a bisa ga abin da lalle muke na muna yi ga yanzu dai gwamnati ba ta ba mu komi muna yi dai ne saboda cikin ranmu da kuma abin da addininmu ya azama mu na cewa mu yi kokuwa ta kowane fanni domin a samu zaman lahiya domin a samu kwanciyar hankali domin kuma tsoron Allah ya shiga mutane muna yin wannan aiki ga wannan eh, muna na muna shiri domin mu samu mu taimu gamu da masu iko wato mm. gwamnati mu ga irin gudunmuwa na zai bamu lalle in mun samu gudunmuwa za mu yi kokari ta hanyoyi daban-daban kuma za a yi aiki tun daga yanzu misali cikin jiha takwas na Nijar muna da biro ko ina cikin waɗannan jihohi mm. sa'an nan cikin commune-commune. Eh, fiye da komin ɗari da wani abu wato kusan rabin komin ma na ƙasa muna da biro sa'annan mun fara kafa biro cikin departament departament dukan waɗannan biro ka babban aikin da aka ba su shine na ɗaya su waye kan mutane su shayo hankalin mutane ga cewa ƙasa ga wata mu ce in ta yi abu ya tafi komi za mu ji daɗi in kuma rikici ya samu cikin ƙasa to mu da kanmu za mu sha wahala kada mu yarda wani shi zo shi amfani da mu domin biyan bukatar shi amma mu tsaya mu diba ƙasar nan ta mu ce ta mu ce ta jikokin mu ce to menene ya kamata mu yi shine mu yi ƙoƙari mu so mu sa'annan kuma mu yi kokuwa da duk abin da zai zo ya ce ya raba mu ko ya kawo tashin hankali mu yi kokowa da shi mm. wato muna yin addu'a muna yin waye kan mutane sa'annan kuma muna iya kan namu da yin shawarwaki mm. daban-daban da muke ba eh, mutane. Eh, bayan gince lumfashin ku ba wato ɗazu Malam Sani ya yi taɓo magana wadda nike ganin tana da muhimmancin gaske. Mm-hmm. Wato batun adalci da batu na jagoranci na gari yakan sa talaka ya yi biyayya ya nemi kokarin da za ya kawo tashi gudunmawa wajen tabbatar da zaman lafiya shin in na ɗauki misalin a ƙungiyar sidar a ɓangaren wannan addini na kiristoci mhm. shin akwai waɗannan hanyoyi na magabata su yi adalci domin su kasance masu misali na kwarai abinda mutane suke mancewa magabaci wanda an ka ba gabata mm. babban nauyi ne an ka azamshi. kuma shaidan zai yi kokari ta kowace hanya domin shi samu ragama shi zo shi abin da ya ga dama amma in an lullube magabatanmu da addu'a da roƙon Allah to ko shaidan ya zo shi zai ji kunya saboda haka babu tilasawa amma muna gargadi muna roƙo ga Allah ya ba su hikima ya ba su iyawa ya ba su ƙarfin hali ya buɗe idanunsu akan abubuwa daban-daban domin a samu adalci cikin dukan abin da ake yi eh, babban abu shine adalci shin adalcin nan ya kuke ganin za ko karkato akalar su waɗannan magabata domin su yi adalci ga 'yan ƙasa addu'a da magana hmm. eh dole ne magana ce samu yi tun da babu tilas za mu yi addu'a domin su sa'annan kuma za mu ba su shawararki sa'annan su kuma waɗanda ya kamata su yi wannan rayuwa wato 'yan ƙasa talakawa da sauransu su ma za a yi musu addu'a sa'annan su kuma za a taimake su ta wurin ba da shawarwaki irin yadda ya kamata su yi tahiya da shugabanni tunda mun shiga cikin wani karni yanzu kowa son yi kai zama shugaba to ba haka ba ne tsarin allah daban shike ubangiji allah ya yi tsarin shi to mu biyayya sarauta da sauransu daga wurin Allah suke saboda haka bai kamata ba mutum ka ce sai ka ɗauki wurin wannan tunda abu guda ne tabbata da shi inda Allah ya kai ka babu mahalukin da zai hana ka kai inda kuma Allah bai kai ka ba duk kokuwar da za ka yi duk kokarin da za ka yi ba za ka kai ga wannan ba mm. saboda haka muna gargadi ne muna yin addu'a muna ba da shawarwaki na gode eh, reveran eh, baraje jargu malam sani eh, sabiu suleiman wannan yanayi da muke ciki na ganan eh, ganin wannan ƙasa tamu ta samu karbuwa ga ƙasashen duniya shin ya kuke ganin wannan ƙungiyoyi na addinin musulunci da kuma sauran ƙungiyoyi na kiristoci za su zama tsintsiya maɗaurin kiɗa domin ci gaba wannan ƙasa tamu ta nijar kamar yadda ƙasashen duniya suke ganan eh, ganin yadda muke da zaman jituwa duk da matsalolin da wasu yankuna na ƙasar suke fuskanta eto eh kasan al'ada shi eh, harka addinai a Nijar yanzu ka ɗauki yanzu misali da aka yi sedir a gani comité de dialogue a addinai ne suka haɗu tsakanin ka ɗauki musulmi da krista akwai haɗin kai sosai dinda kiristoci suna da littahi ka gani yahudawa suna da littahi ka gani kenan addini musulunci ya yarda ka yi ma'amala da kirista ko yahudi ka gani saboda suna da addini din da ya zo cikin Alƙur'ani Allah yake cewa al-yawma uhilla lakum tayyibati wa ta'amal ladzina utul kitaba hillal lakum wa ta'amuhum hillal lahum ha gani karshen dai eh, yarda ka ba ta abinci ya ci ko to Allah ya halitta Kirista ya yanka musulmi ya ci Allah ya halitta Behude ya yanka musulmi ya ci musulmi Behude musulmi ya yanka Kirista ya ci ko ya Behude ya ci karshen dai abinci kenan hmm. karshen kuma yarda kenan ko to tun daga aya ta sabka to akwai yarjejeniya tsakanin tsakanin yahudu da kirista sai dai wata ɗabi'a can daban yau in ka diba a cikin addinai kaf kaman babu mutumin da bai da yarda ko a sharari kamar bai a gane munan nijar tsakaninmu da kiristoci akwai yarda kwarai in ka ga babu yarda wasu ne can daban wasu daman da suna da wani ra'ayi daban ga aurataya eh, ga aurataya akwai akwai ma'amala kwarai hmm. tsakanin eh to ya ganin cikin wannan yanayi na ganin yadda ƙasa al'umma suke samun zaman jituwa suke samun yarda da juna ya za a shimfiɗa sheshe wajen ganin hakan ya taimaka wajen kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa eh, musamman ma a yankunan da ake fama da rigingimi. Bala shi zaman lahiya eh, mala ada zaman lahiya kawa shi ake kuma duk wannan eh, shi yasa nace maka manzo Allah yana cewa ka ga gaskiya komin dacin ta kowa ya san cikin halin da ake ciki ka gani da an ka ɗauki shekaru da suka wuce ba a san irin ga abubuwan ba ka gani duka san milki ga mutane shike ka wannan abubuwan mm. ka gani duk abin da kaga ya faru wa ma ta sha'una illa an sha Allah rabbul alamin duk abin da kaga ya faru Allah ne ya kadartar da shi sai ya faru mm-hmm. amma dan adam Allah ya ba shi hikima da zai zanna da mutane wace irin hikima ce yau Allah ya baka hikima da zaka zanna da mutum lahiya lau ko makwabcinka hmm, ko gari guda kuke kai ko makwabcinka ne yau ya kai a ce gida arba'in ki ku yana da haƙƙi kanka ka zanna da shi lahiya lau ko ko makwabcinka ma wani gari ko ko daga gari zuwa wani gari yanzu misali ka ɗauki misali nijar in ka ɗauki Mali in ka ɗauki Burkina ai kaga makwabta mu ne mm. suna da haƙƙi mu ba su haƙƙin su na makwabtaka wannan Allah ne gai mm. a gane shi duka wannan abin da ake ciki mala ada yayin da uh, revera ya gai addu'a ita ke maganin komi. Mm. Yo kamar eh. ina gana a wannan sabon yanayi da ake ciki wato sabbin hukumomi suna mai da hankali ga gudunmuwar kungiyoyin uh, addini shin me yasa haka? Dole ne shi malamin addini shi zai magana a shi shi zai wa'azi a shi shi zai kalami wanda zai jawo hankalin mutane na azanna lahiya tun da yau in ka ɗoki duk abin da za a yi in aure za a yi malam za a kira ɗaura aure in haihuwa ce malam za a kira ya zana suna kaga kenan dole ne sai malami ai ba ka kiran wani mutum wani daban wanda baka san shi bai zo ɗaura ma aure ko ko zana ma suna dole sai ka nemo malami kenan su ne uwayen al'umma ka gane kuma ya kamata su ma su gyara rayuwarsu din da baiwa ne sai ka yi idiken kanka sannan ka idiken wani ka gane yau ka ce ka a sha giya ka yi wa'azi gobe mutane su ganka da kwalbar giya ya za su afu ah, ya ce shi ma mala shi haka yake kenan mu ke bar ma mu je mu hole mu ka gani dole sai kun gyara eh, kanku mm. sannan ku gyara wasu wato a bada misali na kwarai da eh, al'umma ga kanka ka bada eh, misali kanka mm. sannan ka ka bada shi ga wasu wato kawai yadda ake cewa in ka tarbiyatar da naka iyali sannan ka kai kokarin inda ita shirya duka hannun <laughs> Allah take amma in kana addu'a kamar da Rivera yake kana adda bakin kokari Allah sai ji tausan mu ya kama kwanciyar hankali a gani shi duk wannan abin adara da kake gani a gani dole za a gai ko ana so ko ba a so shi hukunci hankali daga 'yan ƙasa ne a gane to tun da ka ɗauko wannan magana shin ya kake ganin waɗancan 'yan uwa namu da suke neman ta da zamna tsaye ga ƙasa wanda suke yarda da wasu abubuwa na washe domin su cutawa ƙasa shin ya kake ganin za a jawo hankalinsu za a kirawo su a zamna tare tun da 'yan ƙasa ne su ma kamar yadda kowa yake ya kake ganin za a jawo hankalinsu na ganin an samu zaman lafiya jawo guda ɗaya ne eh. da ya reverend ya gai addu'a na farko addu'a ai ta addu'a in dai ana addu'a Allah ya ji roƙon sai Allah karkato hankalin sai dawo da su din mm. da sa sun yi akai wasu talauci ne ke kai su a ba su kuɗi mutumin da ada bai taɓa ganin jika ɗari ba yau an zo an aje mai miliyan goma an ce wanga yanke muke so duka tada hankali kaka bari kowa ya wuce ka gani abin da mutumin da taɓa ganin jika ɗari ya ga miliyan goma ko biyar dole ne ya tada mutane hankali ka gani shi abin duk an san inda ake ada mm. an san inda ake amma na bature ke cewa la meilleure solution in dai ana addu'a in dai ana addu'a shi kuma Allah ne da bakin shi ya gai ya ce ud'uni astajib lakum sai yan norder ya ce ku roƙe ni in karba muku in dai aka roƙi Allah to sai ya karba ta kowace hanya sai ya karɓa wa'anga mutanen ka gane san tada mutane zama na tsaye addu'a kawai ke maganin su ayi addu'a ta zaman lahiya amma eh. in addu'a ta kiya to sai kuma a koma mummunan addu'a ta Allah ya la'ance su din da ba su zaman lahiya ka gane kawai ne maganin abu ina ganin ba za ta kai can ba wata kila eh, a'a in ma ta kai can dole ne ai faske mutumin da ya hana ka kwana eh. yau gobe banda gobe dole ne ka tashi ya hana ka ka je ka yi noma eh, ya hana ka ka je ka nema aiki ka gani gaskiya akwai matsala wasu wasu na cikin gona ake zo a tada su kana neman abincinka haba abin yayi yawa ne kuwa to Allah to wannan tsakaninmu da su kawai mm. sai dai ai ta addu'a Eh, Allah shirye da su hmm. in kun ba su shirye ba sai a addu'a kuma Allah halakar da su ina gode ina gode mallam eh, sani eh, reverend <coughs> baraje jarku an san da wannan lokaci da muke duk abin da ake so a ba da misali ga matasa hmm. yara mayan gobe hmm. shi zaman lafiya in ya kasance cikin ƙasa lalle matasa a lokacin nan za su <clears throat> ji daɗin raye su su ma eh, su nuna kishi ga ƙasa shin ya kuke ganin su waɗannan matasa da ake gani yawanci ma su ne ake eh, ake juya ma kai domin su ɗauki makamai su zo su yaƙi 'yan uwansu ya kuke ganin wannan za a magance shi babban magani shine bisa ga wannan yanayi na ɗaya aiki ne allah ya bamu malamai ko na kirista ne ko na musulmi muna da aiki shine na koya ma mutane koyaswa kuma idan mun koma baya a tuna ma samari da sauransu irin yadda muka zama da ba haka ba ne da akwai taimakon juna kuma albarka Allah tana sabkowa ta wurin taimakon juna da ake yi na tuna wata ran eh, akwai wani tsoho garinmu to ɗiya da yawa gare shi bai iya ci da su amma da inda kaka ta yi kowane gida ana kawo dame a ashe nan wajen sai ka ga ta da dame ɗari biyu ɗari uku wannan shi ya taimaka mishi haɗiyan duk sun ka kai ya zama kenan babban taimako ya ƙara kuma damƙon zumunci saboda haka malamai muna da aiki shine mu koya ma 'ya'yanmu mu gargaɗe 'ya'yanmu mu kuma nuna musu hanya ta gari don abu guda ni tabbata da shi idan ka yarda lalata mugunta tashin hankali ta biyo ta ƙohorka to kakka ce kai za ka samu kwanciyar hankali tashin hankali bai kawo kwanciyar hankali mm. abin da ka shifka shi za ka girba saboda haka muna da aiki da iyaye da malamai babban aiki ne a gare mu domin mu nuna ma ya a matasa hanya akwai aya ta cikin littafi mai tsarki da ta ce ka koya ma yaro hanyar da za shi bi ko ya girma ko ya tsuha ba za a yi manta da ita ba kenan so da dama don saboda iyaye sun bar aikinsu ne na ba da gurbi mai kyau na koya ma ɗaukar lokaci tare da iyalinsu domin su koya musu hanya mai kyau saboda kuma malamai na addinin waɗanda dama suna nan domin wannan aiki su ma ba su yin aikinsu in suna yin aikinsu yadda ya kamata suna addu'a suna roƙon Allah na tabbata ni'ima Allah taimakon Allah zai sabko bisa ga ƙasa bisa ga kuma matasa da sauransu abin da zan ƙara faɗi shine a rika yin tunani kuma akan yadda za a taimaki matasa hmm. wato hmm. eh, a ƙirƙiro hmm. ayyuka waɗanda za su taimaki matasa kwanakin bayani da na tashi da gidana na zo bakin guduron na yi zamna tun da sahi babban abin da amanuhata in ga irin abubuwan da suke faruwa da mutanen ga masu hitowa daga ƙauye gaskiya lokacin da ni ga almajirai sun hito daga kwara tagi suna kwararawa cikin garin ya mai abin tsoro ya bani <laughs> ba an ce bataliya bataliya ta <laughs> waɗanga ga su da kwanoni suna wuce an ce mun shiga uku eh. dalili shine yanzu son banza ya shiga cikin rayuwar mutane hmm. kowa yana jiran ta faɗo su ɗauka amma ubangiji Allah ya yi mu domin mu yi aiki hmm. na taɓa cewa ko cikin iglis in ce ga ganin ku eh, yan aiki zunubi ne ko mine su ce a waɗansu ce a kaza laihin ce a ku diba ku gani Allah da ya yi Adamu da Hawwa ina ya kai su cikin garka ya kai su ya ce ku kula ku yi noman wannan kenan aiki ba la'anta ba ce a tashi tsaye a yi aiki to ya kamata mu malamai mu tashi tsaye mu nuna ma yaran mu abin da ya kamata su yi sa'annan magabata in Allah ya buɗe ya kamata a ƙirƙiro hanyoyi kun ga na shi daɗi da an kai zancen noman rani ko tun mm. lokacin kun ce da an ka koya waɗannan abubuwa mm, eh, inda gandari da sauransu to wannan inda kana da aikin haka ba ka da lokacin da za ka tai ka shiga ta'addanci da sauransu mm. amma in ba ka komi ne ka bari sai shan kwaya sai zaman banza sai sai mi aka ca fada fada ta ta abin nan to wannan dole shaidan ya kurɗa kai kuma ya yi amfani da matasa Allah ya taimaka. Abin na gode Reveren Barace, eh, malam Musa ka ce abin da Reveren yake bayani kan wato cewa matasa tunda ginshiki na wannan kasa tamu matasa ne alhali kuma a wannan lokaci matasa suna fuskantar matsaloli da suka shafi rashin aikin yi sosai wannan ma kamar shi ke sa har a juya kawuna kawunan waɗannan matasa haɗa su ɗauki makamai su yaƙi yan uwan nasu shin ya kuke ganin a wannan lokaci su waɗannan matasa za a samu su da aikin yi? duk da cewa jai na ganin ma bara a wajen bangaren addinin musulunci ma matsala ce kuma amma sai ka ga mutanen kuma suna ta barace-barace ya kuke eh, so ya kuke gani wannan matsala eh, ya ga gaskiya ka sa mm. addinin musulunci bara babu bara cikin addini mm. duk bara haramun ce cikin addini eh, tuni ma hukumar wannan kasa ta mu akwai dokoki da suka dauka na wannan magance wannan matsala ta bara ka oh. gane bara haramun ce cikin addini mm. ai kyanta in za ka kai ɗanka makaranta ka ɗauke shi da abincin da za ka bashi da abin da za ka biya malami ya koya ma ɗanka karatu ba ka je ka zube ma malami ba kuma ya hito ya zo ya ɗauki kwano na haka ne duk in ka tashi da sahi malam za ga sun hito malam kamar tururuwa wannan ba addini ba ne ba mm. a gane wato yakan zama matsala idan waɗannan yara ya zama ma matsala gaba ka ah. gane sun zama zanfan da laru yaran rariya mm. ka aiko ya wata umazowa ya mai yayi karatu ina aka taɓa karatu ya mai babban birni ba karatu ya mai ka gani eh, neman dai abinci ne ka gani in za kai mutum da ka ɗauki ɗanka ɗaya ko biyu ka kai shi wajen malami ka ɗauki buhun shinkafa ko buhun masara ka ɗauke shi gama shi da shi da kuɗin cefani duk wata eh, bala eh, sani ba gince lokacin fashin ka ba wannan magana kana ta ne ga mutanen da suke da hali hmm. yawanci al'umma Nijar matalauta ne ba kowa ba ne za ka samu ma gidan shi ya samu buhun shinkafa a daidai wannan lokaci shin eh, shi da ya ɗauki yaro ya kai shi makaranta ya za ya iya gama shi da wani buhun shinkafa wani ba daidai ruwa daidai tsaki ake <laughs> to ya aka kun ba ka da halin ka zo ka zuba ɗiyan ai shi ne matsala abin eh, to nan akwai matsala eh, ai shi ne ai ka gani shi wa aure ma ba dole ba ne mm. ba in ka san ka zanna ba za ka yi lalata ba ba dole ba ne ka yi aure mm. aure yana buƙatar hali ka gane yana bukata hali wanda zaka rike mace ka ciyar da ita ba dole bane sai ka aure in baka da hali ai eh. Allah shi alqur'ani yace ku bari har Allah war Allah wadata ka sannan kai aure hmm. ai Allah bai ce ba dole sai kai aure hmm. eh, to ya kake ganin to waɗannan matasa da yanzu su ne ta kamata a samu aiki tunda yawanci masu ɗaukar makaman nan inda ake tada fitina na yawanci duk matasa ne ka san ai su eh, amfani ne ake da su hmm. ana ba su kuɗi an ga matasa ba su da aiki an jawo ka an baka dukiya don ne ka shiga wannan ta'addanci kuma eh, ba rashin hali ba ne ba malam yau kai ne ka zo ka zuba ɗiya ba ka da halin da za ka taimaka musu dole ne a shiga wani hali mana komi daidai ruwa daidai tsaki ake ka zo ka zuba yara ka zuba iyali ka gane ba ka da halin da za ka ci da su ka zuba ma al'umma alloba ka ga bai kamata ba mm. ya kamata ka yi abin da zai gyara ka zai gyara al'ummarka a gane mm. ka ɗauki ɗiya ka kai su makaranta ba ka da halin kuɗin da za ka biya musu Eh, kenan kaga akwai matsala mm. sai dai kawai kai dai ka kwanta da mace kawai ta zuba diya shi kenan ka kare ita kuma sai lokaci wannan ba addini bane ne eh, eh, ka gane ina gani ne ka gane duk wannan ba addini musulunci mutane ne ke fakkiya da addini mutane ne mala sani da yake lokaci yana ta zan sake dawa jaka bari zuwa jan rubiran baraje baraje da yake lokaci yana tafiya ya kuke ganin makomar wannan kasa tamu idan ka dibe ta ta fuska addinai a cikin wannan ƙasa wacce hanya ce akwai na bayanin addu'a addu'a addu'a amma wasu suna ganin har yanzu akwai wasu abubuwa da ya kamata a tabbatar da su a cikin wannan ƙasa domin zaman lafiya ya dure lalle addu'a ita ce gaba amma kuma akwai wani aiki ɗazu na faɗi wata aya ka koya ma yaro hanyar da zai bi ko ya tsufa ba zai manta da ita ba mm. wata ran ina hira da wani malami gashi da almajirai lokaci-lokaci na nika gani suna taruwa ni ce kai kaka sai ce ni almajirai na ba su zuwa bara na koya musu sana'a ƙanana ƙanana da za su yi wadda za su samu abin da suka ci kuma zai taimake su ɗumkin hula yin waɗansu abubuwa ne ce malam ya ce in ce to kai ina ganin gobe ku tana da kyau hmm. dalili ko shine baka sa suka dogara ga ɗan banza ba abin nan ce ka shirya zuciyarsu domin su san ma'aikata to kenan babban aiki kamar yadda wani faɗi malamai muna da aiki ba mu tattara mutane kaɗai ba mu koya musu mu yi ta magana Allah mu yi ta faɗa musu a'a mu nuna musu abin da ya kamata su yi eh a nuna musu akwai sana'a iri-iri da ake iya a koya ma yara sa'annan a ci gaba da gargaɗin eh, mutane akan cewa gaskiya mu tashi tsaye mu koya ma 'ya'yanmu abubuwa daban-daban sana'a iri-iri akwai ta cikin Nijar, akwai ta kuma waɗanda mutane sun iya ana iya gayyato waɗansu domin su koya ma jama'a sana yin sabu ne eh, bara baraje eh. na fahimce ka ah. wato shi dai zaman lafiya da kwanciyar hankali sai an tabbatar da makomar waɗannan matasa domin an ce zaman lafiya ya zama ɗan sarki shi ya kake ganin wannan eh, magabata za su haɗa ƙarhi da ƙarhi tare da ku tun da ƙungiyar tannan taku tana taimakawa wajen zaman lafiya da kwanciyar hankali da yake lokaci na tafiya to magabata kamar yadda na faɗi muna addu'a domin su na biyu kuma su yi tunani a kan wato makarantun ne waɗanda ke, eh, shirya matasa domin su kirkiro waɗansu abubuwa kamar ikola kawo makarantun fasa'o'in koyar da eh, ayyukan samar da ayyukan hannu haka eh, a mm. ƙarfafa yin wannan cikin eh, kowace mm. jiha a ce akwai irin waɗannan makarantun ne waɗanda za su koya ma mai aka ce matasa ayyuka daban-daban wata wani ya taɓa ce min kai ko allura ma ku ba ku iya yi ba har yanzu gashi to idan an yi wannan an koya musu akwai gina akwai kere-kere akwai abubuwa iri-iri waɗanda ana iya a ƙirƙiro a yi ankadiran kwato uh, matasa mm. in an yi wannan zai kawo muna sauki ban ce zai kawo magani gaba mm. ɗaya ba amma zai kawo muna sauki kuma ubangiji Allah zai zuba albarka shi mm. ta wurin zuba albarka Allah kuma zaka ga an zamna lafiya wato zaman lafiya dai dole sai da makomar matasa matasa in sun samu ayyukan yi za ya taimakawa wajen kare su da shiga mugu hanya in na fahimce ka wannan haka ne nagode riveran eh, barace jargu malam sani da yake muna kan hanya ƙarshen wannan mahara mu ya kuke ganin eh, zaman lafiya zai kasancewa duk da ganin cewa wato magabata eh, na wannan lokaci da muke tunda eh, sojoji ne suna kokarin su tare da talakawa suna kokarin su suna taimakawa wajen tabbatar da zaman lafiya duk da cewa eh, hukumi suna kokarin cewa ya kamata fararen hula da sojoji a zama tsintsiya wajen daurin madaurin ki domin taimakawa zaman lafiya shi ya kuke ganin wannan makoma ta hanya kuma addini eh to ka san zaman lafiya sai ka fara shi daga gidanka wani bai ka maka zaman laya kai ke fara shi kai ke fondation kin kai ke ta gidanka ka shirya da gidanka sannan ka shirya da waje yanzu misali ka kawo abinci sai ka bada waje gidanka bai ci ba kenan an yi baya ba zani kenan sai gida ya ci ake ba waje dole ka fara gina gidanka ka gwada zaman lahiya a gidanka in makwabtanka ya gani shi ma sai ɗauki wannan karatun haka yan cd su duka makwabta sai a ah, wani ai ga yanda kamar tarbiyya ce ɗiyanka yau akwai gidan da ka ga. ɗiyansu kana murna ka ga wannan yaran saboda sun samu tarbiyya mai kyau mm. ka gane eh to sai ga ya zama example ga wani makwabci ce kai ba ga ɗiyan wane da suke eh, amma ku ga kunan kun ragace in kudi ban da ɗiyan wane suke fa a gane kaga example ne kake bada mai kyau ga gidanka sannan ka bada shi nuri ka gane shi harkar tarbiyya ta yara kankana a gane daga magidanci ne wani bai zuwa tarbitar da ɗiyanka wani bai zuwa ci da gidanka kai za ka kula da gidanka haka ƙasarku kai za ka kula da ƙasarka shugabanni ka gane kayan su kula kai za ka kula da ƙasarka da unguwarka da gidanka sannan shugaba sannan ya kama maka an aka ce sai shugaba ya zo wannan akwai aiki ka gane ya kamata mu ka gane eh, malamai mu kula da tarbiyyar ɗiyanmu ka gane mu ba su tarbiyya mai kyau wani ya gani shi ma sai ya ɗauki example ga wannan a gani na gode na gode na ganin duka duka da haka muka zo karshen wannan mahara tamu wadda ta mai da hankali kan wato zaman lafiya tare da taimakon kungiyoyin addinin musulunci a cikin wannan kasa tamu da kungiyoyin kiristoci a cikin wannan kasa tamu a cikin haɗakan na ta kungiyar sedera abinda za mu riƙe shine zaman lafiya ya zaman dan sarki kamar yadda ake cewa ya kamata a magabata su mai da hankali wajen tabbatar da zaman lafiya tare da samar ma waɗannan matasa tunda ana lura da cewa matasa su ne an kafi ja hujja wajen wannan tashi tashi hankula muna ganin hakan zai taimaka idan magabata idan kowa da kowa ya bada ya hada kari da kari domin ganin an kawo gudunmuwa ga tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan kasa ta ta Nijar eh, bikin da ya zo kuma daidai da cikin shekaru 29 eh, na wannan yarjejeniya ta zaman lafiya ta aji makamai da aka yi a lokacin eh, tawaye wanda an ka samu zaman jituwa a cikin wannan sallah ta Concord na gode Allah saka da leri Reverend Baraje Jargu wanda kake eh, ma'ajin kuɗi a kungiyar nan ta Sidir na gode Allah saka da leri eh, sannan Malam Sani Sabiu Suleiman eh, kwamishina na kuɗi a bangaren wannan kungiya ta Sidir a yankin Yamai na gode Allah saka da leri a bisa kan injin na samu taimakon Amina Hassan ni malamin ma'adan ki da cewa da ku a huta lafiya.